وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو أكلندا بتوري منا ɗaya ina jin ko biyu ne ga watan biyu a kalandan bature dubu biyu da uku wanda ya zo yau ɗaya zai kama ko talatin ga watan sha biyu a hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da uku kamar yadda aka yi alkawari cewa yau za a gabatar da bayani akan yadda aljanu ko shaidanu suke matsawa mata a harkokinsu na yau da kullum na rayuwa dalilin da ke jawo haka da kuma hanyoyin da za a bi a magance hakan kuma duk wannan a ƙarƙashin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam don haka za mu kasa bayanin da za mu gida uku na ɗaya muƙaddima wato gabatarwa akan samuwar aljanu da shaiɗanu da kuma yadda ake shaiɗanu suke samun alaƙa da mutane na biyu sababi ko dalilai da mutum yake iya gane aljanu ko shaiɗanu suna tare da shi na uku hanyoyin da za a ba a magance wanda yake da aljani ga hanyar da zai bi ya magance aljanin ko ya kore shi daga jikinsa da ayoyin Allah da karantawar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam na hudu shine tambayoyi wanda duk tambayar da za a rubuta ku rubuto tambayar da take da alaƙa da abin da za a yi magana a kai in wani abu yana damin ki da ya shafi irin wannan matsala a kansa kawai za a yi tambaya ba za a yi tambaya kan wani ya rubuto tambaya kan alwala ko sallah ko kaza wannan sai an je aji ko a makaranta a yi wannan tambayar yau kawai an keɓance wannan ne akan iya maudu'in da aka yi muku bayani a na farko shine akwai aljanu waɗanda Allah ta'ala ya faɗi samuwansu a cikin littafinsa mai tsarki cewa akwai aljanu yana cewa wa iz sarafna ilayka nafran min aljinni yastami'una alquran ike gaya wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cewa ka tuna ko ka ambata yayin da muka juyo da wani jama'a daga cikin aljanu zuwa gare ka suna sauraron alƙur'ani na biyu Allah yana cewa ya ma'asharal jinni wal insi ya ku taron mutane da aljanu sana wata aya ma yake cewa ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard a wata aya yace qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al faqalu inna sami'na qur'anan ajaba waɗannan ayoyi da muka karanta da makamantansu suna tabbatar mana da samuwar aljanu wanda Allah ta'ala ya ambaci aljani da sunansa na aljinnu a cikin alkur'ani a kusan gurare ashirin da bakwai ya ambace shi da jin a gurare ashirin da biyu ya ambace shi da jan a gurare biyar wannan shi bayar da gurare ashirin da bakwai inda Allah ya ambaci sunan aljani a cikin alkur'ani shi yasa za ku ji ana cewa jannatu in an ce jannatu wato aljanna kenan wacce itatuwa suka lullube ta in an ce jinnatu shine wato a wato jinna abin da yake wato kamar hauka abin da ya rufe hankalin mutum ba a ganinsa in an ce in an ce junnatu ana nufin kamar garkuwa wacce ake kariya da ita ko ake tsari da ita a wajen yaƙi a jinnatun fi butuni ummahatikum lokacin da mutum yake ɗan tayi a cikin mahaifiyarsa ba a buza masa rai ba yana lullube fi zulumatin salas a cikin duhu guda uku nan ma wato saboda ya ɓuya a cikin mahaifa ake kiransa da wannan suna da haka aljanu wata halitta ce ta Allah ta'ala waɗanda suka ɓoyu waɗanda ido baya iya ganin su sai dai da wasu sufofi ko kuma a wasu lokuta kawai sannan Allah ta'ala ya ambaci iblis a cikin alkur'ani a gurare goma sha ɗaya misali inda yake cewa id kulna lil mala'ika tusjudu li adama fasajadu illa iblisa can ma yana cewa illa iblisa ba an yakuna ma'as sajidin sannan Allah ta'ala ya ambaci shaitan shaitan wato shaidanu a shaitan mai ma'arifa an ambace shi so 68 a cikin alkur'ani shaitanan kuma na kira an ambace shi sau biyu a cikin alkur'ani ashayatin kuma Allah ya ambace su sau goma sha bakwai a cikin alkur'ani shayatinihim kuma wanda yake cikin suratul baqara Allah ya ambace shi sau ɗaya don haka kenan za mu iya cewa da aljinnu aljanu da ashaitan da iblis Allah ta'ala duk ya ambace su a cikin alkur'ani sannan ya gaya mana shaidan yana da yan uwa shaidan yana da yan uwa sannan shaidan yana da zuriya sannan yana da kabila Allah ta'ala yana cewa afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a yanzu kwa riki shaidan da zuriyansa su zama muku majibinta sannan guri na biyu Allah ta'ala ya ce wato uh, ikhwana shayatin wala tubazzir tabazira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin masu yin almubazziranci yan uwan shaidan ne can kuma yana cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la raunahu, shedan yana ganin ku da shi da kabilarsa ta inda ba kwa ganin su sannan Allah ta'ala ya ce akwai auliya shaitan faqatulu auliya ash-shaitan inna kayda ash-shaitani kana za'ifa. da haka shaiɗan yana da ƙabila, shaiɗan yana da yan uwa shaiɗan yana da waliyai shaiɗan yana da zuriya shaiɗan yana da kabila duk wannan Allah ya tabbatar mana a cikin alkur'ani yaya ake yi shaidan yake yin alaka da mutum shaidanu cikon halittu ne guda uku waɗanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya keɓance su a cikin wani hadisi na muslim yake mana bayani a kansu cewa Allah ya halicci ɗan adam daga ƙasa annabi adam sannan ya halicci shaidanu daga wuta kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani ya kuma halicci mala'iku daga haske to malamai sun yi magana akan yaya rayuwar shaiɗanu za ta kasance a duniya da kuma yaya rayuwar shaɗanu za ta kasance a lahira kowa ya gani ba ma iya ganin shaidan da ido sai in ya zo da wata sifa kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisi ingatacce cewa shaiɗanu sun kasu gida uku akwai masu zama mage ko su zama kyanwa ko su zama kare ko su zama wani halitta wanda za su dinga zuwa wa mutum suna tsorata shi sannan a cikin aljanu akwai masu fuka waɗanda suke tashi sannan a cikin shaidanu akwai waɗanda suke zama a cikin gidajen mutane da unguwanninsu da banɗakinsu da wajen abincinsu da sauransu to me bambanci tsakanin shaidan da aljanu da iblis iblis shine uban aljanun aljanun kuma a cikinsu ake samun shaidanu domin shaidan a cikin aljani shine kafirin aljani shine shaitan da haka ana samun shaidan a cikin mutane ana kuma samun shaidan a cikin aljanu shi yasa Allah ta'ala yake cewa al insu wal jin shaidanun mutane da aljanu wa inna shayatsina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrafal qawli ghururan da haka akwai shaydanu waɗanda ɓangare ne ko kuma lalatattun cikin aljanu su ake kira ainihin wato a shaydanu da haka ana samun mutum shaydan ana samun kuma aljani shaydan asalin kalmar shaitan an ciro ta ne daga shaytan wato abu mai zurfi ko mai nisa an kirawo shaidan da wannan suna ne saboda ya yi nisa daga rahaman Allah ya yi nisa daga jinƙan Allah saboda Allah ya kore shi daga aljanna ya kuma tsine masa albarka ko kuma an ciro shi ne daga shaitana ko shaitana wato harshen wuta ko bakin wuta saboda ainihin an halicce shi ne daga wuta don haka kenan in an ce iblis an ce jinnu an ce shaitan to kalmomin wasu na shiga cikin wasu dukkan aljani iblis ne domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya gaya mana a cikin hadisin muslim cewa idan gari ya waye shaidan yana zuwa ya ɗora gadonsa a kan ruwa sai ya turo a shaidanu yan uwansa cewa su shiga gari su je su haddasa rigingimu da barna da tashin hankali da fitintunu a cikin jama'a wani zai je ya kashe aure wani zai je ya sa a kisan kai wani zai je ya tada rigima wani zai haddasa husuma sai sun gama barnarsu ga baki ɗaya da yamma sai su je su samu babansu shaidan yana kan gadansa a kwance sai ya tambaye su kowa me yayi wannan ya ce ai sai da na zuga wane ya kashe wane sai da na zuga wane yanzu da wane ba sa magana sai da na sa wane yayi kaza sai ɗaya ya matso ya ce ni kuma yau sai da na kashe aure sai da na zuga miji na zuga matar har sai da suka rabu na tabbatar ya bata takardar ta su rabu sai shaidan ya ce matso kusa kai kai aiki yau da za a yaba ma sai ya matso da shi ya zaunar da shi kusa da shi saboda ya kashe aure dan haka kenan shaidanu suna shiga cikin harkoki na jama'a iri-iri manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya gaya mana a hadisi ingatacce cewa idan mutum ya zo zai shiga gida shaidanu suna biyo shi idan mutum ya yi bismillah ya ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna sai shaidanu su ce ku koma ba ku da gurin kwana a cikin gidansa in ko mutum ya manta bai yi ba to shaidanu za su shiga cikin gidan a kwana tare da su haka nan ma idan mutum zai fito ya ce bismillahi tawakkaltu alallah wala haula wala quwwata illa billah sai shaidanu su ce ku kyale shi Allah ya kiyaye shi ya tsare shi ya kuma wato katange shi dan haka ba ku da ikon ku iya cutarwa a gare shi sai shaidanu su watse su kyala wannan mutumin kun ga ashe kenan akwai shaidanu suna shiga cikin harkokin jama'a yau da kullum suna hada fada su ɗauki kuɗin miji ya ɗauka matarsa ce ta ɗauka su ɗauki kuɗin mata ta ɗauka mijinta ne ya ɗauka ai ta rigima ki ce wa mijinki ɓarawo ke kuma ya ce miki ɓarauniya ku ta bala'i ashe barawon yana can gefe shi yake haddasa husuma ko a ajiye kaya ya ɗauke wannan ya tabbata a hadisin bukhari manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya sa sayyidina Abu Huraira tsaron wata taska ko baitul mali na abincin musulmi sai shaidan ya zama mutum Abu Huraira bai ga shigarsa gurin ba amma sai ga ya fito da buhun abinci a kansa sai ya zo ya ci kwalarsa sai shaidan ya ce wallahi bukata ce ta kama ni ina da iyali ba ni da kuɗi ba ni da abinci shine na zo na shiga na ɗebo dan Allah ka ji tausayi na ka sake ni sai Abu Huraira ya ji maganganu masu daɗi daga shaidan sai ya sake shi bai san shaidan ba ne sai da ya zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama cewa na ga wani ya shiga sito ya ɗebo abinci na kama shi ya min magiya na ji tausayi saboda iyali na sake shi sai manzo Allah yake ƙarya ike yi ba ba mutum bane shedan ne kuma zai dawo goban ma sai ya sake dawowa tunda Abu Hurairah ya tabbatar idan manzo Allah ya ce za a yi abu to za a yi sai kwa gashi ya tabbata hakan shedan ya dawo ya sake ɗebo kayan abincin nan Abu Huraira ya sake rike shi ya sake masa magiya tausayi ya kama Abu Huraira ya sake shi tunda manzo Allah bai ce masa izo da shi ba a karo na uku da ya ɗebi kayan abincin sai Abu Huraira ya ci kwala sai ya ce yau ba abin da zai hana in kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. da ya tabbatar Abu Huraira zai kai shi gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam kuma in ya je zai dandana kudarsa sai ya ce Abu Huraira ka sake ni zan gaya maka maganin shaidanu Abu Huraira ya ce to zan sake ka menene sai ce duk sanda zaka kwanta ka karanta ayatul kursiyu Allah zai tsare ka daga shaidanu sai Abu Hurairah ya sake shi da yazo ya mu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake gaya masa sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lalle yayi maka gaskiya abin da ya gaya ma dinnan gaskiya ne amma fa shi khabis ne wato shi mutumin ah, abin nan din banza ne wato amma kuma anan ya faɗi gaskiya to kun ga anan ya nuna mana akwai samuwan aljanu kuma suna shiga cikin harkokin jama'a na yau da kullum to tunda akwai aljanu kuma suna shiga cikin harkokin jama'a shi yasa shekul islam a cikin littafin sa na alfurkan bainal haqqi wal batil yake cewa shaidan yana samun alaka da mutum ta hanya hudu ɗaya idan yana ƙaunaki ko yana ƙaunaka sai ya zo ya shiga jikin mutum ya ta wahalar da shi kawai in an magana ce shi kaunaka yake yi kawai ka sai zo shiga jiki ko ya auri mace kina da miji mutum kuma kina da miji shaidan Allah ya kiyaye yayi ta damunki ko kuma abu na biyu ka da shaidan ta zama ka taɓa cutarsa ko ka taɓa abin da yi masa wani abin da bai dace ba shi yasa yake cewa baya halatta a dinga zubar da ruwan zafi idan akwai ruwan zafi a tukunya ko a roba kake zubar a ƙasa me yiwa akwai shaidanu a gurin kina zubawa in kika kona su ko kika kona musu yaya sai su zo su dame ki su shiga cikin rayuwarki su takura miki da haka aka ce duk sanda za a zubar da ruwa in ma a bashi ya huce wa in ma ki ambaci sunan Allah lokacin da zaki zubar in ki ambaci sunan Allah ko da kin zuba musu to ba yadda za a iya cutar da ke domin kin nemi tsari da sunan Allah sannan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗa cikin dalilin da yake kawo aljanu akwai rashin kula da ‘ya'ya lokacin sallan magrib manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce in kun gari ba ta yi rana ta kusa faduwa ku tattare ‘ya'yanku ku sa su a ɗaki ko a rumfa kar ku basu su dinga tsalle-tsalle suna yawo domin a lokacin shaidanu suke sakin ‘ya'yansu mace mai goyo aljana za ta aje ɗanta ya huta to idan ɗanki ya taho ya tsalle ya dira kan ɗanta ya kashe mata ɗa shi kenan sai ta zo ta shiga jikinki ko ta shiga jikin ɗan ko ta shiga jikin ‘yar wannan ma yana cikin abin da yake kawo alaƙa ta mutum tsakaninsa da aljani ko da aljana sannan abu na uku wato in kana da imani kana ƙaunar Allah kana yin abin da Allah yake so shaidanu za su dinga neman hanyoyi da za su bi su ga sun raba ka da wannan sun ɓata ka sun cutar da kai kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana a cikin suratu fatir ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ta'ala ce ya ku mutane haƙiƙa alkawarin Allah gaskiya ne kada ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku kada ku bari mai ruɗi ya ruɗe ku haƙiƙa shaidan maƙiyi ne a gare ku kuma ku riƙe shi maƙiyi abin da shaiɗan yake nufi ya kirawo mabiyansa su kasance yan wuta tare da shi ranar alkiyama da haka shaidanu suna bin hanyar da za su raba mutum da hanyar Allah su sa ma wasuwasi su sa shakka su zo su dinga hana ka aikata abin da zai amfane ka duk sanda kika tashi zaki karatu ki to me ki kwanta ki huta an jima kyai in zaki makaranta jiya fa kin je yau ba sai ki dan huta ba kuma ai ta wahala abin da aka jiya fa za a yi wata kila ma malaman ba za su zo ba yi kwanciyar ki sai ga mata ta ce mm. sai kawai ta hau gada ta lulluba. duk wannan shaidanu suke yin irin wannan shawarwarin don haka suke samun damar da za su shiga jikin mutum alaka ta hudu <clears throat> shine alakar kana musulmi shi ma yana musulmi in kana musulmi yana musulmi zai iya yin alaka da kai ta ya dinga sauraron abin da kake faɗa ko ya saurari wa'azinka ko ka gaya maka gaskiya ya ɗauka kamar yadda Allah ya gaya mana qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba su ma suna sauraron alkur'ani kuma ana samun musulmi a cikinsu don haka ne suke cewa wa inna minna salihuna wa minna duna zalik a cikinmu akwai mutanen kirki akwai mutanen banza wa inna minnal muslimuna wa minnal qasituna suka ce a cikinmu akwai nagari akwai musulmi akwai kuma waɗanda suke wato masu zalunci to wannan shine alaƙoƙi da ake samu tsakanin shaiɗan da mutane ko na amfanarwa ko na cutarwa ko ya amfana da kai ko ka amfana da shi in kuwa ba kai taka tsantsan ba wajen kai ka amfana da shi to nan zai samu ƙofar da zai cutar da kai ko kuma ya kautar da kai akwai alamu da suke iya shigo wa mutum na shaiɗanu suna damunsa ko kuma an masa sihiri ta hanyar shaiɗanu ko kuma an masa hassada hassada ma tana iya zama ta yi wa mutum tasiri har ya zama kamar shaidanu sun kama shi akwai alamomi mafi yawa waɗanda suke bayyana ga wanda ko dai shaidanu suna da alaka da shi sun shafe shi ko kuma sihiri ya kama shi waɗannan alamomi akwai waɗanda mutum zai gani a bacci misali rashin bacci mutum ya kwanta ya lulluɓa ya yi ya yi ya rufe idansa ya rufe idansa bacci ya ki zuwa to irin wannan in yayi yawa mafi yawa shaidanu ne ko kuma wato iblis ne yake damunki ko yake damunta ko yake damunsa abu na biyu shine firgita in mutum yana bacci yana yawan firgita ya ji ya farka firgigit ka tashi ko firgigit ki tashi to wannan alama ce ta akwai shaidanu tare da ke ko tare da shi ko kuma dai wani abu mai kama da haka alama ta uku shine mutum ya zo ya ga wani yana ta dukansa a mafarki ko ya ga sa ya biyo shi da ƙaho ko ya ga mutum ya biyo shi da sanda yana so ya gudu kuma ya kasa gudu kina so ki gudu ki ga kin kasa gudu to wannan duka shaidanu ne sannan alama ta hudu mugayen mafarki ki mafarki kin faɗo daga sama ko kin faɗa rijiya ko kuma kin faɗa wuta ko kuma kin faɗi kin karye ko ga mota za ta taka ki irin waɗannan mugayen mafarkin su ma alamu ne na wato shaidanu. sannan kuma ko ganin wasu dabbobi a cikin mafarki ki dinga mafarki da mage ko ki dinga mafarki da kare ko raƙumi ko maciji ko zaki irinsu ko ɓera ki dinga ganin ɓera a baccinki ko ki dinga ganin mage ko irin waɗannan duk alama ce na shaiɗanu ne suke zuwa da wannan sifar sannan abu na shida kina bacci kuma ki dinga wangare baki kina dariya waɗanda suke kusa da ke su za su gane wannan su ga kina ta bacci kina dariya kina ta surutu mara kan gado ki kamo can ki kamo can ki bada labarin can ki da wata kisa doguwa kuma ke bacci kike in an tashe ki da safe an ce kin yi kaza zaki ce ke san biki sani ba sannan kyalkyalewa da dariya mutum yana bacci ya kyalkyale da dariya ko kuma mutum yana bacci ya fashe da kuka ko yana bacci a ji yana ihu duk wani alama ce ta aljanu sannan nishi mutum ya dinga nishi yana bacci yana nishi kamar an shaƙe shi to shi wannan alama ce ta aljanu ko ko mutum yana bacci ya tashi ya yi tafiya ya je can gurin ya dawo ya kwanta kuma an tambaye shi da saba zai ce shi bai tashi ba to duk wani alama ce ta aljanu na goma mutum ya gan shi a mafarki kamar yana faɗowa daga sama kama an ɗora shi can can bisa wani dutse ko wani ginin gida an hankaɗo shi ya taho sai mutum ya firgita ya tashi wannan duk alama ce ta aljanu ko kuma alama ta goma sha ɗaya mutum ya gan shi a makabarta ko ya gan shi a kan juji ko ya gan shi a tsakar daji wannan duk alama ce ta aljanu alama ta goma sha biyu mutum ya ga wasu mutane da wasu sufofi masu ban tsoro ko ka ga mutum dogo zan kalele ko ki ga mutum dan gajere dan mitsitsiwa da kuma yana miki magana kamar jaririn ki kuma yana miki magana ko kuma ki ga mutum baki kirin ko mutum ya faɗi wata dai sifa da ba a san mutum da ita a zahiri ba na goma sha biyu mutum ya ga gawawaki a gabansa ki mafarki ko kai mafarki ga gawawaki an tara tuli a gabanki ko a gabanta ko a gabansa waɗannan duka alamomi ne waɗanda ake gane cewa akwai mutum yana da masu yana da masu jinni wato a jikinsa a fili kuwa ana ganewa da wasu alamomi wannan na bacci ne na ɗaya ciwon kai mai tsanani ki sha maganin ki sha maganin ki je asibitin ki je asibitin ciwon kan ya ƙi rabu da ke to mafi yawa wannan shaidanu ne ciwon ah, ko kuma wanda zai dinga sabbaba ko kuma wato mutum ya ji ba zai iya karatun qur'ani ba ba za ki iya zikiri ba da kin ɗau qur'ani za ki karanta sai ki ji jijjikin ki yayi kasala kina jin bacci ko kuma kina sauraron alqur'ani da kin ji aya ɗaya sai bacci ya kama ki ba kya son ki ji kuma ba kya son ke ki ko kuma da kin fara zikiri sai ki ji jikinki ya mutu kina so ki daina ko in wani yana yin zikiri a gaban ki ko yana karanta qur'ani ki ji kamar ba kya so kamar ki tashi ki gudu duk wannan shi ma alama ce ta mas ko kuma tunanin ki dinga zautuwa ana magana sai ki tafi wani guri can kina ta wani tunani sai an gama hira an jima yake ce wai me aka ce nema tunanin ki yayi wani guri can to irin waɗannan shi ma mafi yawa in yayi yawa sosai to shi ma masu ne sannan mutum ya ji jikinsa ya mutu ya sha maganin ya je asibitin amma ya ji baya iya komai ko kuma ya koma gefe ya shiru ana ta magana shi ya kasa magana ana samun irin wannan a cikin yara da mata ana ta surutu ta koma can jikin ƙurya ta zauna ta shiru tana son ta yi magana amma kuma an kasa to wannan shi ma wanda yake samun wannan alama ce ta wannan sannan sai farfadiya mutum yana tafiya ya faɗi numfashinsa ya ɗauki wannan shi ma alama ce ta zahiri wacce take ainihin nuna alamar masu ko kuma wata gaba a jikinki ta dinga yin ciwo hannunki yana ciwo ko kafarki tana ciwo a je asibiti an auna an auna ko ciki na ciwo ko dai wata gaba an yi maganin an yi maganin to a ƙarshe dai in an bincika za a tarar masu ne na shayatin to shaidan yana yi wa mutum lalata ishafe shi ta hanya guda hudu akwai abin da ake kira massun kulli akwai massun juz'i akwai kuma massun da'im akwai kuma massun ta'if matsun kulli shine shaidan ya zo ga baki ɗaya ya shafi jikin mutum ko ina jikin mutum ciwo yake ko ta ina ƙwaƙwalwar mutum ne hankalinsa wannan shi yake kawo hauka ko rashin nutsuwa wannan hanya ce ita ma ta masu da ake gane shaidan ya, ya kama mutum akwai matsun juzi'i shine ya shafi hannunki ko kafarki ko kafarsa in shaidan ya shafi hannun mutum hannun ya tsotse ko hannun ya daina amfani ko ya daina aiki ko ya nauyi da sauran irin waɗannan ana kiransa massun juz'i sannan akwai massun da'im wanda shaidan zai zo ya shiga jikin mutum ya zauna a nan ai ta wahala ai ta wahala an yi ruƙa an yi ruƙar ko ya bayyana ko ya ƙi magana ko ya magana ko ya faɗi wani abu ko ya ce wani abu yake so a yi masa to wannan shi ma ana kiransa massun da'im ko da yaushe wato mai abin yana tare da aljanun sannan akwai massun ta'if ga ki lafiya lau a zo a yi ruka ba ga komai a jikinki ba amma shaidanin zuwa yake yi in ya zo ishafe ki kika ɗan firgita ko kika razana ko kika yi dan ya hauka hauka haka Allah ya kiyaye ko wani abin da ya kama da haka to kafin a zo a fara ruka sai ya gudu sai a zo a yi ta ruka a yi ta ruka a yi ta ruka ba a gan shi ba to wannan ya fi kowanne wahala a wajen magani domin baya zama balle a yi masa magani abin da yake maganin wannan kawai dawwama cikin sauraron alkur'ani ba dare ba rana ki dawwama kullum qur'anin ki na kusa zikirorin ki na gida na kusa to ko ya zo ya tarar da ke da waɗannan kina yawan zikiri sai ya ji ba yadda zai iya shiga jikinki to wannan shine wato masu guda hudu da hanyoyin da shaidan suke bi suke damun mutane to daga nan sai ta hanyar sihiri shaidanu suna shiga jikin mutum ta hanyar wani ya masa sihiri sihirin nan akan yi shi hanyoyi da dama akwai sihirin da ake na haɗa ƙauna mace ta yi wa mijinta sihiri ko sihiri ko miji ya yi wa matarsa sihiri ana kiransa shanya mai gida ko kuma shanya uwar gida an shanye ta sai abin da aka ce ta yi za ta yi ko sai abin da aka ce ya yi za a yi shi ma ana gane shi cewa mace ta yi wa mijinta sihiri ko miji ya yi wa matarsa sihiri ko mutum yana son yarinya zai aure ta ya mata sihiri ko ita ta yi mata sihiri ko kuma suna ƙaunar juna wani ya sihiri ya raba su shi ma akwai wannan nau'i na sihirin a yi sihiri a raba su wanda ake kiransa akwai sihirul mahabba sihirin sa ƙauna shi ake kira tiwala wanda akwai wata mata da ta zo tana yi wa mata abdullahi dan masa'udu sihirin ƙauna wai ta mallake mijinta in ya ce a miƙo ba musu in an ce ya tashi ba musu in an ce yaka ba musu in an ce fita ba musu in an ce me ka samu a kasuwa miƙo ba musu mata suna son irin wannan to shi ne aka yi ma abdullahi dan masa'udu matarsa ya zo ya tarar da wata mata ta ne mata tofin wannan abin shi ne da ya shigo sai ita wacce take yin tofin sai aka sa ta karkashin gada aka ɓoye ta sai abdullahi dan masa'udu ya zo ya tarar da an sa wa matarsa wani zare a wuya sai ya kama ya tsinka sai ce hakika iyalan abdullahi dan masa'udu wadatattu ne ga barin shirka ba sa bukatan sai sun yi shirka tukunna sai ce ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna riqa inna ruqa wa tiwala ko taula shirkun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa haƙiƙa da tofi wanda ake yi da sunan aljanu da kuma layu da ake sawa yara a wuya maganin baki maganin waye maganin waye maganin mayu ai wannan layi ita ce mayyar kin sa ya danke wai laya a wuya maganin mayu yanzu za mu gaya muku maganin mayu daga bakin manzo Allah na gaskiya ku haddace ku haddace kanku manzo Allah ya faɗi maganin mayu ba sai kira ta ya danki laya mai fata kura ko fata muzuru ko fata kaza wai ki tsorata aljanu da shi wannan shi yake jawo aljanun ma ai babu wata ya kamar laya da kin sa laya a wuyanki kin zama ya danki ya zama mai kuma laya ma ya ce sai ta cinye miki imani ta cinye ki gaba daya to akwai sihiru mahabba waɗanda ake yin sihiri domin a haɗa ƙauna tsakanin wata da wani akwai kuma sihiri da ake yi ana kiransa na raba aure ana yin sihiri don a raba aure ko a raba mata da mijinta wannan shi ma wani nau'i ne na sihiri da ake yi kuma akwai yadda ake ana warkar da shi sana akwai sihiri da ake yi na attakhayil a sa mutum wani tuntuntuni wani abu ya dinga suranta abubuwa a zuciyarsa wanda kuma in aka bi haƙiƙanin su za a tarar ba haka suke ba sannan akwai sihiri na hauka ana iya yi wa mutum sihiri ta hanyar hauka a mai da shi mahaukaci wata takan yi ma wani ko wani ya ma wata ko su jama'a su yi wasu jama'a shi ma yana da alamomin yadda ake gane shi kuma akwai yadda ake yin maganinsa akwai sihiri da ake mutum ana kiransa sihirul khumul wato a sa mutum ya daina magana da kowa ya zama haukaci ya tabin layi ko ta zama haukaciya? daga nan layin sai nan layin daga nan unguwa sai nan unguwa ba ta kowa magana kowa baya mata magana za ta iya tafiya tsirara kanta ba dan kwali jikinta ba riga ta je juji ta ɗauki mushen kaza ta ci ta ɗau albasa ko tattasai ko alayyahu ta ci saboda an mata sihiri hankalinta ya gushe to wannan shi ma a sihiri ne ake yi kuma akwai yadda ake maganin sa akwai sihirul mar wanda za a yi sihiri za a yi wa wata sihiri ko a yi wani sihiri sai dinga jin rashin lafiya yana damunsa ai ta magani ai ta magani ashe sihiri ne da za a bi hanyoyin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya shimfiɗa ana yin roƙa sai Allah ya kawo magani sannan akwai a wanda ake kira sihirul hawatif ki dinga jin ana kiran ki in kin shiga ɗaki sai ki ji an ce wance a waje ki fito ba kowa kina waje kuma sai ki ji an kwalla miki kira a ɗaki in kika koma ɗaki babu kowa wannan shi ma alama ce ta ainihin wato sihiri kuma shi ma yana da yadda ake maganinsa to waɗannan su ne a ƙasan na hanyoyin da ake bi ake shigar da aljanu a jikin mutum ta hanyar sihiri ko kuma a shigar da shi ta ainihin wato hanyar da za a cutar da wanda aka yi ma to ya za a yi mutum ya tsare kansa daga sihiri kafin ya faru sannan idan bai faru ba ya za a yi mutum ya tsare kansa da kada a yi masa shi kwata-kwata to anan ne za mu bayanin hanyoyi guda biyu hanya ta biyu hanya ta ɗaya shine ana maganin sihiri da alkur'ani akwai sihirin tafrik wanda ake yin sihiri domin a raba miji da mata ko a raba ɗa da uba ko a raba uwa da ya ko a raba miji da 'ya'yansa wata za ta iya yi wa 'ya'yan abokiyar zama ta sihiri ta raba su da ubansu ko kuma su yi mata su raba ta da mijinta ko kuma wata ta yi wa wata ta raba ta da abokiyar zamanta yaji mijin baya santa su ma suna da alamomi duk waɗannan yana cikin wannan littafi na asarimul battar fi tasaddi lisaharatil ashrar nau'in sihiri guda takwas da hassada hassada ma wata hanya ce da ake biya ake cutar da mutum a sa masa rashin lafiya idan mutum yana da wannan hassadar yana da kambun baka ko maita maita kala biyu ce akwai maita ta hanyar sihiri akwai maita ta halitta maita ta halitta akwai mutanen da in suka ambace abu da baki suka ambace shi da baki suka faɗi wata magana ta yabo mai tsanani a kansa sai su cutar da shi irin su ne manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace su dinga cewa barakallahu laka halla barakta duk abin da kake ganin kana da wannan ciwon a bakinka in ka tashi sai kai masa addu'a Allah ya tsare shi wannan su ne hanyoyi na sihiri guda takwas da kuma wannan littafi mai yiwa nan gaba za a dinga karanta muku shi a cikin aji domin kowace ta san ma yadda za ta dinga yin ruka da kanta akwai hanyoyin da za ku dinga yin ruka da kanku ba sai kun je wajen masu yin ruka ba domin nana Aisha tana tara mata ta ne musu ruka a daki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku bujiro min da abin da kike yin ruka da shi nana Aisha ta bujiro yace to la sa abato bir ruka malam yakun shirkan ba laifi za a iya yi wa mace tofi mutuƙar ba shirka za a yi ba za a iya yin amfani da wannan a yi magani sannan kuma ya ce cewa jiha ha bi kitabillah wata mara lafiya ta zo wajen na Aisha sai manzo Allah ya ce ki mata magani da littafin Allah ki mata magani da littafin Allah ma'ana ki karanta mata littafin Allah Allah i warkar da ita daga wannan cuta ko rashin lafiya da yake damunta to da farko za mu fara yin bayani akan abubuwan da za a tsare su kada ma aljanu su shiga gidanku akwai abubuwa guda goma sha biyar in kika tsare su shaidanu ma ba za su je gidanki ba balle ma har ai magana ya za su shiga jikinki har ma a zo ai maganan ya za ai maganin su waɗannan abubuwa guda goma sha biyar kowace sai ta kokari ta haddace ta rike da ka zan biyo bayanin su na ɗaya ambaton Allah lokacin shiga gida da lokacin fita akwai littafin hisnul muslim hisnul muslim wanda yana ɗauke da zikirorin da ake in za a shiga gida in za a fita in za a ci abinci in za a sha in za a kwanta in za a tashi in za a shiga ban ɗaki in za a fito dole ne mai son zaman lafiya a gidanta sai ta haddace waɗannan zikirorin addu'an shiga gida sai kin haddace ta bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna addu'an fitowa daga gida bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي sannan addu'an shiga ban ɗaki da fitowa in za shiga ban ɗaki Allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'ith in za a fito naka. in za ki ci abinci shaidanu ma suna zuwa ku ci tare amma in kin yi bismillah shikenan bismillah in za ki ci abinci ki ce bismillah in kin manta ma biki bismillah ba shaidan ya sa hannu wallahi tare kuke ci amma in kika ce bismillah fi awwalihi wa akhirihi ko bismillah awwalahu wa akhirahu sai shaidan ya amayo duk abin da ya ya tashi ya fita so da wajen cin abinci a ambaci sunan Allah a ci da hannun dama yana tsare wannan domin ya ce kakku ci da hagu kakku sha da hagu shaidanu ne suke ci da hagu suke sha da hagu sannan wato an batan Allah lokacin kwanciya da lokacin tashi mun yi muku bayani in mutum zai kwanta ya karanta Allahu uku falaki uku nasu uku ya tofa hannunsa ya shafa a jikinsa lahu daya falaki daya nasu daya ki tofa hannunki ko ka tofa hannunka ki shashafe jikinki gaba daya ki sake yin Allahu daya falaki daya nasu daya. ki tattofa a hannunki ki shafe jikinki ki sake yin kulhu Allahu ɗaya falaki ɗaya nasu ɗaya ki tofa a hannunki ki shafe jikinki wannan ita ce a wato abin da ake so za in za a kwanta sannan ki karanta amanar rasulu ki karanta ayatul kursiyu sannan ki karanta tabarakal ladzi bi yadihi mulku in kin haddace ta in biki haddace ba ki karanta ta a cikin littafi in ba za ki iya karantawa ba ki sai kaset mai wannan surar in za ki kwanta ki dinga dannawa kina ji wannan yana korar shaidanu kuma yana yana korar shaidanu kuma yana hana su dinga damun mutane sannan in kin farka akwai zikirin da ake na farkawa shi ma wannan yana da kyau a kiyaye shi haka nan duk ɗaya rayuwa ta gida an faɗi zikirorin da za a dinga Allah ya tsare wannan shine abu na ɗaya abu na biyu shine wato shiga gida a dinga shiga gida da yin sallama shi ma yana sa shaidanu idan sun biyo mutum su koma abu na uku an ambaton Allah lokacin cin abinci da lokacin sha lokacin da zaki sha ruwa sannan ba a son shan ruwa a tsaye idan shaidan yana so ya shiga jikinki yakan tsaya sai ya ga zaki sha ruwa a tsaye sai ku sha tare kamar da manzon Allah ya gaya ma wani mutum ya gan shi yana shan ruwa a tsaye yace kana so ku dinga shan ruwa tare da mage ice a'a ice to ka sha tare da shaidan don haka ka amayo ruwan shi shine mutumin ya zauna ya ta amai sai da ya amayo ruwan gaba daya wannan hadisi imamu ahmad bin hanbal ya rawaito shi ibnu Kathir ya kawo shi a farkon littafin sana bidaya wan nihaya inda yake magana akan shaydanu sannan hanya ta biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kakka sha ruwa a tsaye wanda ya manta ya sha ruwa a tsaye to ya amayo ruwan to amma akwai hadisai da suka nuna cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi salama ya taba shan ruwa tsaye malamai suka ce ba ruwan mu da wannan duk hadisin da aka rawaito an sha ruwa a tsaye mu bai shafe mu ba domin an hakaito mana hukuncin asali ne abinda aka fi so a zauna dan a samu tsari da kiyayewa sannan abu na hudu shine ambaton Allah da yawan karatun Qur'ani wanda yake so ya kori shaidan daga kansa ko daga gidansa ko daga ƴaƴansa ko daga iyalinsa wajibi ne a dinga karanta al'kur'ani ki samu alqur'ani kina karantawa ko daga amma zuwa nasu kika iya karantawa ki dinga karantawa kullum bayan sallah asuba da kuma kafin ki kwanta abu na biyar karanta suratul baqara a cikin gida yana korar shaidanu ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace komai yana da tozo tozon alqur'ani shine suratul baqara Allah yana korar shaidanu daga dukkan gidajen da aka karanta suratul baqara a cikin gidan don haka in kin iya karantawa in biki iya biki sai kaset wanda aka yake dauke da waɗannan wannan sura ki dinga dannawa a cikin gidanki kina ji duk shaidanu in suka ji ana yawan karanta suratul baqara akal duk kwana uku a sa suratul baqara duk kwana uku idan ana yawan karanta suratul baqara a gida shaiɗanu sukan bar gidan su kwashe iyalansu da danginsu da kabilarsu gaba ɗaya. su ce wannan gidan ba mu da gurin zama ko ba a haddace ba a dinga yawan sata a kaset ana ji abu na shida tsarkake gida daga ƙararrawa sa ƙararrawa a gida yana kawo iblisai ko da ta agogo ce da haka duk wacce ta san agogonta yana da ƙararrawa ta je ta cire batir ɗin wajen ƙararrawar idan shaiɗanu suka ji ƙarar ƙararrawa suna shigowa cikin gida su zo kuma su zauna a cikin gidan su zaman su sun samu gurin zama don haka wannan shine hanya da shaidanu suke samu su shiga gida su je su makale saboda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce kararrawa sautin shaidan ce ko garayar shaidan ce shaidanu suna son su ji ana kada kararrawa sai su zo su tare a guri shikenan sun samu gurin zama sun samu iyalai sun samu dangi sannan abu na bakwai tsarkake gida daga kaɗe-kaɗe da raye-raye idan mace tana yawan jin kaset ɗin gurmi to za ta jawo kanta gurmi kuwa ko garaya ko kina jin ɗan asharalle ko ɗan indo ko ɗan ko ɗan wane ne ma kike ji to kin jawo shaidanu cikin gidanki ko kina yawan sa kaset ɗin waƙoƙi na soyayya kin haddace su ma kina ji kina da kaset ɗin kaɗe-kaɗe ko na indiya ko na turawa ko na hausawa wanda ake kiɗa ai waka ai rere sai dai waƙoƙin musulunci ne waɗanda su ma babu batsa a ciki babu guluwi ko ba kiɗa to waɗannan a iya ji amma duk wakar da aka yi ta da kiɗa shaidanun suka ji ana cancarewa a gida sai su ce ku zo mu ma mu je mu cancare to sai su zo su tare a gidan shi ne sai su yi abota da ke su kawa da ke kin samu kawa shaidaniya sai abin da hali yayi abu na takwas shine cross aje cross a gida yana kawo shaidanu shi yasa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk sanda yaga wani abu yayi haka yayi alaman cross sai ko ya karye shi ko kuma ya fitar da shi daga gida kowace ta dinga duba jikin yadin da za ta siya ko atamfar da za ta siya ko dan kwalin da za ta siya ko labulan da za ta siya ko kuma zanin gado in kika ga cross a jiki to wannan cross din yana kawo shaidanu gida shi kun gana na Aisha ta sai labule shi hoto ne ma a jiki kafin mu zo maganan hoto annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yasa aka cire dan haka a dinga kula da duk abin da ya alaman cross ko katako ne ko itace ne ko zane ne ko hoto ne inda ya nuna alaman cross to lalle a dinga gogewa ko ana cirewa na tara shine tsarkake gida daga gumaka da hotuna yanzu akwai wata al'ada da ta fito sai bace ta sa a yi mata katon hoto ko inci ashirin nata inci ashirin na mijinta inci ashirin na 'ya'yanta sai a sassa a rumfa ko a sa a ɗaki wai ana yin ado da tarihi ko a je ku ku shawo shaidanu kun ga mutanen da sun zauna lafiya saboda ba su da irin wannan ta hotuna a jikin gidaje yana kawo shaidanu cikin gida kuma sukan zo su takura wa mata a cikin gidanta da haka duk a cire hotunan nan gaba ɗaya a ciccire su hoton kawai da za a iya liƙawa a cikin gida shine wanda yake na bishiya ko na hoton gida ko wani zane-zane mai kyau amma hoton maciji ko hoton mutum ko hoton duk abin da yake da rai in an liƙa shi a jikin garu an jawo shaidanu cikin gida da haka wajibi ne in kuna son gidajen ku su zauna lafiya shaidanu su nisance ku ku cire hotuna ku cire gumaka ko da a cikin kwabaki ne aka kawo miki kayan ado masu hoton gunki ko masu hoton wato abin da masu hoton giwa wanda da ana je cewa shaidan yana tura almajiransa ko mabiyansa su je su taru a cikin gari suna bin inda za su ga wani sababi na rigima su haddasa fitina in suka ga miji da mai gida ba a fahimci juna ba ana yawan fitina ana yawan rigima ana yawan tsegumi da maganganu na ƙanana shaidanu sukan zo gida su yi kokari su kashe aure don haka wacce bata ko mai gida ko mai uwar gidan da bata kula da wannan ba yakan jawo musu shaidanu a cikin gidaje kamar da yake faɗa wa qul li ibadi yaqul lati hiya ahsan inna shaytana yanzagu bainahum Allah ya ka gaya wa bayina su faɗa abin da ya dace hakika shaidan fa yakan zo ya ɓata tsakaninsu a wata ayake cewa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun yana da cikin ayoyin Allah da ya halicci maza da mata kuma sannan ya sanya nutsuwa a tsakaninku ya sanya ƙauna da jin ƙai da haka in ba nutsuwa ba ƙauna ba jin ƙai a cikin gida shaiɗanu sukan shigo gidan su zo su kashe aure kullum a ta rigima tsakanin miji da mata sannan abu na goma sha uku wanda yake kawo tsarin shaiɗan daga gida ko daga iyalai ko daga 'ya'yan gida shine ambaton Allah lokacin saduwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi bayani a wani hadisi ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito ita idan mutum zai je wa matarsa ya ce bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqatana Allah ta'ala zai kaddara shaydan ba zai taba cin nasara akan dan da za su haifa ba Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi da kan ba kiyaye wannan ba shaydanu za su zo su ma a haifi dan tare da su kai kana da ɗaka ka ga ya fiye tsiya ashe ubansa biyu ne da shaydan da mutum ubansa shaidan yana bashi umarni ubansa mutum yana bashi umarni domin matar gidan mijinta biyu ne da mijinta wannan da take gani kuma da mijinta shaidan sai dole a yi rigima saboda ba san dan nawaye ba ma to saboda haka rashin ambatan Allah a wannan yakan jawo shaidanu sannan in mutum ya yi aure in yana son shaidan ya fita daga gidansa abu na goma sha hudu shine ya ambaci Allah ya ɗora hannunsa akan amaryarsa ya addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi don aka yi wannan addu'a Allah yana kiyayewa cewa shaidanu ba za su samu nasarar da za su cutar da mai gidan ko su cutar da ita wannan amaryar da aka yi ba abu na goma sha biyar shine yi ma ai'a addu'a wannan shine zan gaya muku maganin mayu na gaskiya na ce zan gaya muku maganin mayu to ga maganin mayu imamul bukhari ya rawaito hadisi imamu tirmizi ma ya rawaito manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yakan tara jikokinsa Hassan da Husaini sai ya shafa kansu ya ce u'izukum bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma wannan addu'a din yana da kyau kowace ta haddace ta da safe ta dinga shafa kan ‘ya'yanta ta ne musu wannan u'izuka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma u'izuka bi kalimatin lahi min kulli shaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma to shine yake cewa ina neman tsarin Allah ko ina nema maka tsarin Allah wato da kalmomin Allah cikakku daga sharrin shaidan da kuma ƙwari masu cutarwa su ne hama ɗin duk abin da yake cutarwa kamar maciji kamar kunama kamar cinnaka da sauransu wannan shi ne abin da ya kamata kowa ya dinga yi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nema ƴaƴansa Hassan da Husaini wannan addu'a kuma yana cewa annabi Ibrahim ma yana yi wa ƴaƴansa annabi Isma'ila da annabi Ishaqa wannan addu'a kullum ya kamata a dinga yin wannan da haka ku masu ƴaƴa din na ƴan ƙanana kuna shafa kansu kuna cewa abin tubar kalla kallabi tubani ba ka ake cewa ba hannu za ki ɗora kan ɗanki ki ce u'izuka ko u'izuki idan mace ce ki ce u'izuki in suna da yawa ki ce u'izu kuma in su biyu ne in su da yawa ne ki ce u'izu kunna in din mata ne in din maza ne ki ce u'izukum u'izukum u'izukum u'izuka u'izuki u'izukuma u'izukunna ma'ana ina nema muku tsari wannan adi yana na a cikin hisnul musulun wanda ake koya muku a aji me yawa ba karaso gurin bane ji za a yi muku bayani to wannan shine a takaice hanyoyi da ake bi domin kare kai daga shaidanu. sannan abu na ƙarshe idan har shaidanin ya shiga alamomi sun bayyana cewa akwai masu tare da mace ko namiji ko kuma wani hanyar da za a ba a yi magani ta kasu gida guda hudu hanya ta farko sauraron karatun alkur'ani ba dare ba rana lalle ne kuɗin nan da kuke ta siyan kayan saiti da kayan ado da kayan ƙawa yanzu da aka ce kowace ta je ta siyar da samira ta ɗaya ta sa a siyo mata set na kaset ɗin alkur'ani da rikoda sai ta ce ina sai dai wai mijinta ya samu kuɗi ya sai mata gafa kaya ta ɗora ga sunan ba su da wani amfani amfanin su kaɗai kawai ɓeraye su dinga mutuwa a ciki ana ɗaukowa ana abin nan to ba sai mijinki yana ko ba shi da hali ke ki yi kokari ki tara kuɗi ki sa a siyo miki set na kaset ɗin alkur'ani ko na ali jabir ko na sudais ko na khalil husar shi yatima ko na huzaifi ko dai na waɗannan manyan malaman ki siyo ko da ki ƴar ƙarama ki dinga sawa kina sauraron karatun alkur'ani in ma kina gane baƙaƙe ki dinga buɗe alkur'anin kina bin sa kina saurarar sa kuma kina bin sa wannan zai taimaka kwarai da gaske ki iya karatun qur'ani kuma zai taimaka miki wajen kora aljanu daga gidanki kar ki ce sai mijinki ya samu kuɗi in bai samu ba fa kin ga ke za a bari a gida shi yana fita kasuwa ke ce shaidanu za su zo su tare shi yasa kuka ga ai shaidanun suka fi cutar da mata domin su ne a cikin gida kullum in suka zo su ku za su samu kowa ya gudu da aka ko tsokanin su aka yi akan shi za su huce tunda ke suka samu a cikin gida wannan yana daga cikin hanyoyi na farko da za a yi maganin shaidanu ko da sun shiga jikin mace ko da kin jikin kin sa karatun alkur'anin ba kya so ki dinga daurewa kina ji in ma ya karamar ko da zaki samu mai fon na kunne ki dinga sawa shi ma yayi dan kake dinga damun wata ko wata bata so sai ki samu fon ki dinga sawa a kunnen ki kina saurare Da haka ai tari amma ba na siyan ganin gado ko na siyan labule ko na siyan saitin samira ba ai tarin kuɗi a yi dashi amma na siyan kasin na alkur'ani da rikoda ta sauraron alkur'ani ɗaya kenan hanya ta biyu ga wanda shaidanu suke takura masa shine ki dinga yin wanka zan gaya miki surorin da zaki karanta a ruwa ba sai kin je wajen kowa ba za ki karanta a ruwa ki samo ganyen magarya ki dandaka sai ki kada ruwan za ki ga yayi kumfa sai ki aje shi a karkashin gadon ki ko a kusurwa ki dinga ɗiba kofi ɗaya kullum kina watsawa a jikinki kina shashafa jikinki ko ina da shi har zuwa sati uku kuma kina shan wannan ruwan kuma kina karanta alqur'anin insha Allahu shaydanin da suke damun ki za su fita za ki samu ruwa kamar rabin fanteka sai ki karanta waɗannan surorin da zan gaya miki akan ruwan in baki iya ba ko ɗanki ya iya ko ƙawarki ta iya ko aboki zama ki ta iya ko wace ce ki sa ta karanta miki akan wannan ruwan surorin su ne na farko suratul fatiha suratul fatiha bayan an yi bayan an yi ta'awizi an yi bismillah sai a karanta suratul fatiha kuma da ƙarfi ake so a karanta ba a hankali ba domin sautin bakinki ya dinga shiga cikin ruwan kuma a sunkuya kusa da ruwan yadda sautin zai dinga shiga ciki ɗaya ko suratul fatiha bayan an yi ta'awizi da bismillah na biyu farkon suratul baqara ayoyi guda hudu shine daga alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wa يؤمنون بالغيب ويقيمون wa ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون waɗannan su ne guda hudu to sai a karanta su a kan ruwan sannan na uku ayatul kursi in an karanta ta zuwa ƙarshe sai a ƙara ayoyi biyun da suke binta wa huwa al-alilu azim la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy wa man yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tisama laha wallahu sami'un alim Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون in kin karanta ayatul kursi waɗannan ayoyi biyun da suke binta da su zaki haɗa aya da ayatul kursi da waɗannan ayoyin guda biyu da suke binta nawa kenan suratul fatiha ayoyi hudu na cikin farkon suratul bakara da kuma ayatul kursi da ayoyi guda biyu da suke binta sannan na hudu amanar rasulu aya biyu kenan ta ƙarshen suratul baqara amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir aya ɗaya kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na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 amana a ayatul kursi da ayoyi biyu da suke binta na hudu me amana rasulu na biyar qul huwallahu kafa uku na shida falaki kafa uku na bakwai nasu kafa uku takwas kenan ko waɗannan su zaki karanta akan kan ruwan in kin karanta su akan ruwan sai ki sa a samo miki ganyen magarya kwaya bakwai sai ki danda shi ki danda shi ko ki sa a turmi ki tura shi ki daka in kika daka sai ki ɗebi wannan ki cure shi ki ɗaga sai ki saka a cikin ruwan sai ki karkada za ki ga yayi kumfa duk da yake kumfa za ta sace amma za ki ga yayi kumfa to sai ki ajiye shi a gefe wannan ruwan a tsawon wannan sati ɗaya ko sati uku da za ki yi shi za ki dinga sha kuma shi za ki dinga wanka da shi in an ce wanka ba ana nufin ki tafi ban ɗaki ki je ki wanka ba a'a ki wanke jikinki da shi kofi ɗaya ma ya isa in kika ɗebo kofi ɗaya sai ki zuba a kanki kina shashafawa kina zubowa kina shashafawa sai ki samu tawul ko a ɗakin ki zaki iya ba sai kin je ban ɗaki ba ki samu tawul sai ki tsaya a kai ko da ruwan zai zuba akan tawul din kin ga in ya zuba in kika shashafa jikinki kofi ɗaya dai da wuya a ce mutum zai shashafa ruwa kofi ɗaya a jikinsa a ce wani ya zuba a ƙasa to ko ya zuba akan tawul sai ki je ki shanya tawul din ya bushe kin ga ki zubar da wannan ruwan da kika yi karatun Qur'ani a cikin kwatawa da shi to haka za ki dinga yi har zuwa sati ɗaya in kika sati ɗaya kika ji jikinki ya yi daɗi kin samu sauki in ba ka ba sai ki ƙara yin sati ɗaya in bai isa ba ki ƙara yin na sati ɗaya har zuwa sati uku wannan ita ce hanya ta biyu ta ainihin magani ga wanda shaidan yake damunsa hanya ta uku shine wato yin ruƙa a fara mutum ruƙa azkar azkar na safe da yamma azkar kiyaye waɗannan zikirori ko da abu yana damun ki ko baki so ko bakin ki baya son faɗa ki daure ki dinga faɗa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kullun da safe ki yi kafa ɗari kuma ki hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kafa bakwai da safe kafa bakwai da yamma da yamma kuma ki ce a uzi bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaqa uzi bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaqa ki karanta wannan kafa uku da yamma to kiyaye waɗannan da azkar na safe da yamma ko da shaidanu suna damun ki Allah zai raba ki da su hanya ta hudu shine idan duk kina yin waɗannan kuma kika ji saukin yana samuwa ko kuma saukin baya samuwa sosai to kuma sai ruƙa shine a zo a yi rukuya. ruƙuya ɗin nan kuma sai an samu wanda ya iya don ba kowane mai ruƙa ne kawai mutum zai je fake a loko ya ce shi mai ruƙa ya dinga yin bid'o'i wannan littafin da kuke gani bid'ul na bil qur'an an kawo bid'o'i ne na irin abin da ake yi wanda bai dace ba a wajen yin ruƙa saboda haka in za a yi wa mace ruƙa akwai sufofi da sai ta siffati da su shi ma mai ruƙa akwai sufofin da sai ya siffati da su in bai siffati da waɗannan sufofi ba kan ku je muku ruka, zai ƙara muku yawan aljanu ne maimakon a kori ɗaya sai a jawo miki arba'in da biyar in kika haɗa da ɗayan ki ta arba'in da shida da aljani ɗaya na damun kin kika je wajen wani ɗan bid'a mai ruka sai ya jawo miki arba'in da biyar ki haɗa da naki arba'in da shida da haka dole ne wanda zai ruka a tabbatar ya iya kuma sannan yana da sufofin da ya kamata a ce mai ruka yana da su na ɗaya daga cikin sufofin nan shine ya zamo yana da aƙida mai kyau yana da aƙida ta littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan bid'a ne, domin abin da zaka karanta din yana da alaka da imaninka da shi kafin ya tasiri da kan ba samu mai aƙida mai kyau ba rukan ma ba ba na biyu ya zamo cewa yana da tsantsan tauhidi ya yadda da Allah ya aminta da Allah ba bokanci zai ba domin manzo Allah ya ce duk matar da ta share kafa ta tafi gidan boka ko ka share kafa ka tafi gidan boka sai ka yi kwana arba'in kana sallah Allah bai karɓa ba kawai ki je ki tambayi bokanya ko boka ya baki amsa ko kin yadda ko biki yadda ba sai kin yi kwana arba'in kina sallah Allah bai karɓa ba in kuma kika yadda da abin da bokan ya faɗa har kika yi ƙoƙarin aikatawa to kin kafu cewa Ƙur'ani daga bakara zuwa nasi man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammadin man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal lahu salatu arba'ina laila waɗannan hadisai ne ingatattu guda biyu ɗaya yana hukunci a kan wanda ya je gidan boka bai yadda ba kin je gidan bokar an ga kin shiga gidan amma da ta gaya miki abin miki yadda ba boka kala biyu ne akwai arraf akwai kahin arraf shi ne wanda zai ba da labarin abin da ya wuce an miki sata ko ɗanki ya ɓata ko mijinki ba a gan shi ba yayi tafiya sai ki je a miki duba yana wani gari yana wata ƙasa yana wata unguwa me yake yi ko ɗan nan da ya ɓata yana ina ko kuma kuɗi na da ban gansu ba wa ya ɗauka a gaya min wannan shine arraf shi kuma kahin wanda zai bada labarin abin da zai zo gaba ki ce ina son na yi aure shin auren namijin mijin nan da zan aura za mu yi kuɗi ko ba za mu yi kuɗi ba me bakin kashi ne ko me bakin me farin kashi ne ko shi zai ayi aure je ayi masa duba cewa matan nan da zan aura mai bakin kashi ce ko mai farin kashi ce za mu yi kuɗi da ita ko tsiya za mu ko in ya aure ki ya ga bai yi kuɗi ba ya ce laifin ki ne ke ce mai bakin kashi ke kika jawo wannan canfa-canfa ne musulunci bai da shi ba ba wani mutum a duniya da yake da ikon yin arziki ko hana shi sai Allah ko kuma mutum zai kasuwanci ya ce a yi masa duba a yi mata a bashi amsa kasuwancin nan da riba ko babu ko zai yi tafiya ya ce a yi masa duba a duba tafiyan nan akwai akwai alheri ko babu duk wannan shari'a ba ta yadda da shi ba wannan su ne sharuɗa na sannan ya yi wannan ruƙaɗin da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yadda aka ce a yi kai ya ƙara kai ya rage ko da ba a samu magani ba ka a ce kuma za a samo wani abin a harhaɗa a jone jone a ƙona kaza a yi kaza duk wannan shari'a ba ta yarda da shi ba sannan wacce za a yi mata ruƙa lalle ta zamo akwai mijinta a gurin ko babanta ko wanta ko dan uwanta na biyu kuma ta sa hijabi daga sama har ƙasa in ma da niqabi an so na uku kuma ya zamo cewa ta yi alwala kuma a fitar da duk abin da ke ɗakin in a ɗaki za a yi a ciccire hotunan da suke ɗakin a ciccire sautin ƙararrawa a kori kare in akwai kare a gidan duk abin da aka san zai hana zuwan mala'iku a kore shi wannan su ne su ma mahimmai daga cikin waɗannan sufofi na wanda za a yi wa roƙa sai yadda ake yin roƙar wannan an yi bayani kuma sai an samu masu roƙa wanda suka iya su kuma za su za a ga wannan wannan shine a takaice dan mu ba ku lokacin yin tambayoyi kada lokaci ya ƙure za a tsaya a nan kun dai ji cewa kulasa na abin da muka faɗa kun ji cewa akwai aljanu akwai shaidanu akwai iblisai da shaidan da aljani da iblis suna da alaka shaiɗan ana samun sa a mutane ana samun sa a cikin aljanu sannan kun ji aljanu wata halitta ce ta Allah a boye a cikin sa akwai musulmi akwai kafirai akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai mutanen kirki akwai mutanen banza wa inna minnas salihuna wa minna duna zalik wa inna minnal muslimuna wa minnal qasituna akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai fasikai akwai fajirai akwai mutanen kirki sannan mun ji dalilin da ke jawo aljanu cika cikin gidaje guda goma sha biyar in an kiyaye su Allah zai kori aljanu daga gida sannan idan abin ya faru mun ji abubuwan da za a yi guda ɗaya biyu uku hudu wanda muka faɗa na ɗaya shine yin amfani da zikirori na safe da na yamma na biyu shine a yin wannan abu da ake yi wanda aka kacin al'azkar min alkitabu was sunna don tsare kai daga shaidanun kafin su shiga da ko bayan sun shiga ga abin da za a yi Allah ya kore su to nan za mu tsaya don a amsa tambayoyi muna fata kun rike da fatan Allah ya sa mu dace Allah ya mana maganin abin da ya fi karfin mu Allah ya raba mu da shaidanu da iblisai daga cikin gidajen mu da kuma sauran harkokin mu na rayuwa gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullah idan yaro yana bacci yana taunar haƙori ita ma alama ce ta aljanu ya dangana za ta iya zama alama ce ta aljanu kuma za ta iya zama alama ce ta wato ɗabi'a don haka a fara zuwa asibiti tukunna idan aka je asibiti likitoci suka ce su gane kan abun ba to sai a yi masa ruka ko kuma a dinga sa masa karatun alkur'ani ko shi kadai ne a daki ki kunna qur'ani ki kawo daidai kunnensa ki aje wannan tace na kasance ina yawan mafarki sai in ga wani mutum ya zo da kamannin babana ko mijina ko wani kuma ya sadu da ni idan na yi wannan mafarki to sai in tashi da ciwon mara kuma in dinga zubar da jini to malam yaya zan yi sai ki ba abubuwan nan da muka faɗa guda hudu ki kuma kiyaye waɗancan nasihohin da muka faɗa guda goma sha biyar na wannan wankan za ki fara yi yanzu sannan kuma ki samu set na alkur'ani ki dinga ji zuwa wata guda bayan wata guda ki sake rubuto wannan tambayar ko ki ba a nan masallacin ko ki kai can makaranta a kawo ki gaya mana canjin da kika samu ki samu alkur'ani ki wata guda kina ji wata guda cir kwana talatin sannan kuma ki wannan din na sati uku in kika yi na sati ɗaya ki kuma yi na sati ɗaya ki kuma yi na sati ɗaya na wannan ruwan da rukan nan ki gaya mana kin ci gaba da yin mafarkin ko biki ci gaba ba in kin ci gaba sai a gaya miki abu na biyu da zaki wannan ta ce malam wannan idan na samu ciki sai na yi mafarkin wani namiji na aljani ya zo min to in mijina ya zo mini sai in ga wannan mutum min ya kere sama rannan sai ya zo min ya kama hannuna ya kai ni daji ya yada ni ya haɗa ni da wani maciji ya cije ni ni kuma maciji kai sai ni kuma sai na kama ta na kashe ta tunda na kashe macijin sai ciki na ciki na sannan yana da wata biyar sai na ga yana yin ƙasa yanzu cikin watansa wata ashirin da shida ban haife shi ba kuma bai zube ba kuma yana motsi a gefe da gefen haƙarƙari na wani lokacin kuma sai na ji mafarkin wannan mutumin yana ce min na haifi yara takwas amma har yanzu ban haifi ban haifu ba kuma ai mun ruqya ba ruqiya ake cewa ba ruqiya ba ba ba ruqya sai in dinga daukan yara na ina buga su da bango to shine nake so a taimaka min da addu'ar da zan yi don cikin ya tashi kuma in rabu da wannan mutumin yanzu sai ki wannan da muka gaya miki na ruwan nan ki yi wannan samo ganyen magarya guda bakwai ki yi wannan na ruwan sannan ki samu set ɗin alkur'ani ki dinga saurara zuwa wata biyu kina sauraron karatun alkur'anin nan kuma kina amfani da wannan ruwan shine ruwan shanki shine ruwan da za ki dinga shafa a jikinki kullum kofi guda kina shafa a jikinki bayan nan sai ki aiko mana ki gaya mana abin da ya biyo baya wannan ta ce malam mutum zai iya sa kalanda a ɗaki ko da irin ta suna ce wadda ake sa hoton yaro ko ta biki a yanke iya wajen yaron ko a yanke iya angon da amarya a kone sai a bar kalandar wannan ta ce malam tambaya ta anan ita ce malam duk sadda na samu ciki sai in dinga mafarkin tsiro malam na samu ciki sai na yi mafarki na haifi yaro kamar bakin bera ga jini nan yana ta zuba baƙiƙirin sai sai ciki ya tsufa sai jini ya dinga zuba ƙarshe sai ɗan ya rasu sai da aka yi min tiyata wannan ke ma alama ce ta masu dole yanzu sai an bi kutuwat na yadda za a karya watakila ko kina tare da sihiri ko kina tare da aljani sai an bi hanyoyin da za a bi kun san ruka ba wata ɗaya ko shekara akwai rukar da sai an yi shekara bakwai ake warkewa ba fashi akwai wacce sai an yi shekara goma akwai wacce kuma in ka samu lafiya ka daina to abin da zai dawo sai ya fi na da so da ba a dainawa in aka fara har sai mutum ya ji sarai sai kuma ya ci gaba da yin wasu zikirorin na tsari shi yasa duk wanda aljani bai dame shi ba to wallahi Allah ya so shi yayi maza ya ta zikirin da kasu shiga jikinsa wanda ya fara aljanu suka fara damunsa to wannan shine za a wahala an dinga zikiri kenan don akwai waɗanda idan su ba su da lafiya sai a yi ta zikiri a yi ta zikiri a koma ga Allah ita ce da hijabi da ɗan carbinta ana zikiri ana salatin annabi ana karatun ƙur'ani in ta warke ayya da an warke shikenan kuma sai a koma gidan jiya wallahi ki isa ba aljanni dawowa zai kuma sai ya gayyato wasu ma dan zuwa zai samu wasu aljanin ya ce kun ga wata mata da ta yi zikiri an samu lafiya sai ta gudu ku je mu je mu taru da ɗaya ne sai ya jawo miki da yawa Allah ya kiyaye wannan tushe dan Allah malam A ka yi bayani akan wannan ban gane tambayar ta ce an yi wani bayani ne a tirayam shine take so a maimaita a nan don wasu matan basu ji ba to ko ban gane abin da take nufi an yi bayani din a wajen karatun tirayam ba sannan ta ce a daɗa tsoratar da mata gane ga hijabi da ɗaurin zani tabbas hijabi rashin hijabi yana kawo aljanu ku ba ku shina ba shi fa aljani ba ku ji abin da Allah ya ce ba shaidan ma ya faɗa da kansa la'atiyannahum min baina aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirina shedan yace zan zo musu ta dama zan zo musu ta hagu zan zo ta gaba zan zo ta yamma ba za ka samu mafi yawa masu godiya Allah ba saboda haka shedan yana da hanyoyin da zai zo ya cutar da dake ke in baki abin abin da Allah yake so kuma ba abin da yake jawo shedanu irin saban Allah da rashin komawa ga addini wannan ta ce a malam muna buƙatar a ƙara yi mana a ƙara yi wa mata da 'yan uwa jawabi akan mahimmanci da wajibi na yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallama domin har yanzu wasu ana wata ana rudarsu da cewa wasu salatan ma waɗanda ba na annabi ba sallallahu alaihi wasallama suna da kyau kuma sun yi daidai to wajibi ne a kula da yi wa annabi salati da istighfari da hailala da tasbihi da tahmidi da takabiri wannan yana jawo yawan ambaton Allah ma shine asalin maganin kowace cuta saboda haka a kula da waɗannan zikirori kuma salatin annabi a dinga yin wanda annabin ya faɗa ya ce a yi masa shine salati ibrahimiya da irin iransa wannan tace ina son ƙarin bayani akan hoto domin ina cikin ruɗuwa wasu malamai sun ce ɗaukar hoto kwata ba kyau sannan wasu sun ce sai hoto mai inuwa wasu sun ce kafa shi a gida ne ba kyau wasu sun ce yin sa haramun ne in ba larura ba don Allah ina son a ƙara bayani dama ai ɗaukar hoto yakan taso larura kamar passport ko ID card ko ki je asibiti a ce a ɗau hoton ƙirjinki ko a ɗau hoton ki baki da lafiya wannan ajin na larura na ado ake nufi wanda za ku liƙa a gida gashi katin katin shine aka hana wannan tuce malam don Allah wani abu za ka yi wanda idan aka baka hadda a makaranta ta alkur'ani amma idan ka zo gida ka haddace daidai amma idan ka je makaranta sai ka ji kamar baka yi ba sai ka ji an kamar an kwashe maka haddar to addu'a za ki dinga yi akwai addu'a da ake yi ai mutum yana yawan karatu kuma yana addu'a addu'an tana na a cikin hisnul muslim ko wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dinga yi da safe Allah ya baka ilimi mai amfani a cikin bulugul maram ma akwai addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi Allahumma Allahumma fa'ani bima allamtani wa allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman yanfa'uni wannan addu'a zaki dinga yi Allah ka ka amfanar da ni da ilimin da ka bani ka sanar da ni ilimin da ban sani ba ka kuma bani ilimin da zai amfane ni rabbi zidni ilman Allah ka kara min ilimi wannan yawan wannan addu'a yana kawo ilimi ya zauna wa mutum da kuma kokarin dagewa da hadda da naci wasu abin da yake sa karatun yake zubewa idan kika zo makaranta aka koya miki aya biyar to ba za ki ƙara nemo aya biyar ɗin nan ba sai ranar zuwa makaranta kuma da kin koma gida ke ce kallon fim ɗin eh, da daddare an kalli fim ɗin wacece wacece da rana kuma kin kalli marurin zuciya kin karanta waye ɗin kaza kin karanta waye to ya za a yi hadda ta zauna fi sabilillahi ba a yin ta wannan tace malam ƙararrawar da ake kaɗawa a makarantu in za a fito tara wannan su ma abin da ya kamata su canza wani abin ko kabbara ko wani abu ita ma ba wai larura bace za a iya canza ƙararrawar ku malamai kun ji masu kada ƙararrawa ma abin ya shafe ku ta ce malam aje sabulu a cikin ban daki da soso yana da kyau kwarai ba wani laifi ko ki aje soson ki a ban daki ko ki fito da shi waje almuhimmu da in zaki shiga ban daki ki dinga addu'a shiga in zaki fito ki dinga yi wannan ta ce a malam haka kurum sai in ji zuciyata tana raya mini sabo a tsakanina da ubangijina na yi addu'a amma har yanzu ban daina ba akwai addu'a da zaki dinga tana na cikin hisnul muslim duk mutumin da yake jin sabo a zuciyarsa shaidan ne yake zuwa yake sa maka wannan abin da zaki dinga cewa amantu billahi wa rusulihi Allahu al-ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim in kina karanta wannan to insha Allahu zaki ji cewa yana rabuwa da ke wannan tace dan Allah mutum zai iya yin abubuwa da ka faɗa ko da kuwa baya tare da aljanu kwarai zai iya yi domin neman tsari ba zai iya yi don neman tsari domin ce duk wanda shaiɗanu ba su fara damunsa ba to Allah ya so shi ya ƙara addu'o'i kada su fara damunsa Don rabuwa da aljani ana shan wahala wani sai an daɗe an yi shekara uku wani sai an yi shekara biyu wani sai an yi shekara goma wani ma har a mutu sai ana zikiri kin fara zikiri kenan na tsari hakki mutu ba tsayawa da kin daina sai su dawo wani tace don Allah ya dace matar aure ta zauna a ɗaki ko a gida babu ɗan kwali a cikin ɗaki kuma sai an sa ɗan kwali ai in za ta da waje ne aka sa to dangane ga mafarki <clears throat> mafarki kala uku ne akwai mafarki mai kyau mafarki mai kyau shine ki ganki kina sallah ko kina dawafi a ɗakin Allah ko ki ganki kina yin zikiri ko ki ganki kina salatin annabi ko ki ganki kin yi sujjada ko ki ganki kina karatun qur'ani ko ki ganki kina bada sadaka ko ki ganki kin tafi sada zumunta wannan shi ake kira kyakkyawan mafarki da makamantansa mummunan mafarki kuma ki ga ana dukanki ko ki ganki zaki faɗa rami ko ki mafarki miciji zai cije ki ko kunama za ta harbe ki wannan dukkan sa mummuna mafarki ne to wanda ya kyakkyawan mafarki in ya farka sai wa Allah godiya ki ce alhamdulillah abinda na gani a mafarkin nan Allah ka tabbatar min da shi domin mai kyau ne ina sallah ko ina azumi ko ina haji ko ina sallah ko ina karatun qur'ani wannan kyakkyawa ne sai ki gaya wa makota da yan uwa cewa jiya nayi kyakkyawa mafarki naga kaza naga kaza to sai a miki addu'a a miki fassara mai kyau Allah ya tabbatar mummuna mafarki ko an kin yi shi abu hudu zaki idan kina yin mummuna mafarki kika farka to ki tashi ki karkade shin ki da kyau sai ki juya inda kina kallon dama a kwance sai ki juya ki dinga kallon hagu inda hagu kike kallo sai ki juya ki dinga kallon dama sannan sai ki addu'a ki yi tofi a hagu sau uku ki yi tofi a hagu sau uku bayan kin yi tofi a hagu sau uku sai ki ce ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da na gani a cikin mafarkina na hudu kake gaya wa kowa in ba wanda kika san cewa in kin gaya masa zai miki bayani sai wanda sai kuma wanda zaki gaya wa sai wanda isan fassarar mafarki ko kuma wanda zai miki nasiha amma ba haka baki jawa bakin ki shiru kake gaya ma wata ta miki fassara mumuna kuma abin ya faru a kanki yace ka jiya na ga maciji ce maciji ai ko maciji ba abin ba abin mai kyau bane in kika yadda da haka sai ya same ki ba a son a gaya wa kowa mumuna mafarki mafarki na uku kuma abin da yake daminki kina son kuɗi ki ganci akan buhun kuɗi kina zaro bandir bandir kina raba dama kuɗi ce mai ya kuɗi ce ke kina son kuɗi sai ki mafarkin ga kina ko kina jin kishirwa ki ganki a kogi kina shan ruwa ko kuma kina ainihin wato son ki ci naman kaza ki ganki da kaji abin abin nan kina soyawa ga sunan kina ta zage kina ta asuwaki da kaji dama kaji suka dame ki sai ki ganki kina soyar kaji wannan a mafarkin abin dariya ne kina son kaji kin yi mafarkin kaji kina son ruwa kin yi mafarkin ruwa kina son kuɗi kin yi mafarkin kuɗi shikenan ba wani abu wannan ba da wata fassara ke ban kika ga wani dariya zai miki kawai wannan zikiri ne da ake da safe subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wannan ana yin sa kafa uku da safe wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yafi duk wani zikiri da zakai wannan ta ce malam ina yawan yin mafarki da ruwa ko jariri na yi magani na yi amma har yanzu ban bari ba ko na samu ciki sai ya lalace to ya zan yi abin nan da muka faɗa guda hudu su ma shi zaki duk abin da kuke tambaya mafi yawa magungunan suna cikin waɗannan abubuwan da suka zo a sunna ana yi wannan ta ce malam me ake yi akan ciwon naƙuda abin da ake karantawa ya hayu ya mu bi rahmatika nastaghiithu Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan fa anta taj'alul hazana idza shi'ta sahalan Allah babu wani abu mai sauki sai wanda ka sauƙaƙa Allah ka sauƙaƙa min haihuwan nan addu'a da ake kenan ya hayu ya qayyumu bi rahmatika astaghiithu wannan tace mala akwai wani dan kunne wai shi ta zarce to gaskiya akwai cross a gindinsa don haka sai mata su yi hattara musamman 'yan mata to ku masu ɗan kunnen ta zarce kun ji akwai cross cross kuma na shaidanu ne wannan ta ce na kasance ina yawan mafarkin aljanu da sufofi iri-iri suna yawan tsorata ni wani lokaci har kokawa muke yi da su akan lalle sai na daina karatun alkur'ani na kai shekara biyar ina wannan mafarki kuma idan muka fada idan muka fada da su sai ta ce sai in dinga karatun alkur'ani to wadda take irin wannan mafarkin kakki daina karatun qur'anin ki ci gaba tunda shi suke so ki daina tunda suna son ki daina sun ga yana da amfani a gare ki kuma yana cutar da su su waɗannan abubuwan da aka faɗa guda hudu su za ki fara yi ki yi wannan na wata guda bayan wata guda kina yin wannan kina sauraron qur'ani kina yin amfani da wannan ruwan wajen sha da wanka kina zikirorin safe da yamma to da shiga gida da sauransu to bayan wata guda ki bada labari zaki ji canji insha Allah wannan tace kaina yake cikin ciwon kirji da yake damunta da kuma bacci da sauransu shi ma duk shaidanu ne suke ja wannan ta ce tambaya ita ce ba na barci kuma ina ta addu'a ba zan iya ba ko ina zo zan yi addu'ar sai barci ya ɗauke ni kuma ina fama da ciwon ƙirji shekara goma sha bakwai an yi magani asibiti har an gaji har yanzu ba a dace ba yanzu yanzu ina ciwon ciwon kan ya tashi sai in rasa inda kaina yake a cikin minti goma sai in tashin ga ana yi min sannu sai in tashi na yi na rama mai yawa kuma har yanzu ina tare da wannan ciwon kirjin shi ma ki bi waɗannan abubuwan da muka gaya miki Allah ya baki lafiya Allah ya sa ki warke ta ce malam ni abin da yake damuna ni malam abin da yake damuna sai in dinga jin jin faɗuwar gaba ko in ji kai na ɓari ɗaya na hannuna na dama ya ɗaure shi ma aljanu ne duk irin wannan alama ce ta aljanu malam na mafarki wani mutum yana bi na tsirara sai ciki na ya kwanta da akwai wadda na yi cikin sai da ya kwanta shekara bakwai yanzu ma da akwai kwantacce na wata biyar a jikina kuma idan zan yi al'ada sai in rinka yin ciwon mara kuma jinin kaɗan yake fita kuma na yin addu'a duk da aka ce in yi ki ci gaba to ai ba a cewa Allah yana amsa addu'a mutum da sharadi biyu yustajabu li ahadikum malam ya ajal, mutukan mutum bai gaggawa ba ya ce kadda autu falan yustajab li <clears throat> nayi nayi ba a amsa ba to Allah yana amsa addu'arsa dan haka waɗannan abubuwan da muka faɗa guda biyar guda hudu su zaki ci gaba da yi in kin yi shi na wata guda biki samu sauki ba ki ƙara na wata guda har sai kin yi wata uku tukunna kana sai ki mana bayanin irin canjin da kika samu in ba ka ba sai mu sake baki wata hanya din daban kuma tunda hanyoyin karuwa suke ga littafan nan duk ga su cile a gabana kowanne akwai hanyoyin da suka kawo ga na sunna nan iri iri insha Allah za a yi miki bayani wannan tace dan Allah ina son a taimaka min da addu'a da na haɗu da wani aljani an yi ruƙa an yi magani ya ƙi tafiya ci gaba za a yi da yi kada a fasa a ci gaba da yi Allah zai kore shi da izininsa amma ki canza ki duba halayenki da yadda kike yin shiga in zaki fita da ɗakin ki meye kika lillika a ciki akwai cross a ciki akwai hotuna kuma ki kula yawan jin kaset din wake-wake yawan ambaton Allah shiga ban ɗaki da fitowa da wajen cin abinci da wajen shiga gida da fita ki gyara sannan zikirorin safe da na yamman ki ci gaba da yi kar ki gajiya sannan kuma ki yi wannan na na ruwan da muka gaya miki daga baya in kika yi wata ɗaya bai ba to sai ki aiko mana insha Allah za a san shawarar da za a baki ta biyu wannan tace malam ni miji na hoto yake ɗauka ita ce sana'arsa kenan muna cin haram kenan ba ɗaukan hoton ne haram ba liƙa shi a ɗaki ai mun faɗi za a iya ɗauka za a iya ɗauka a sa a jikin jarida ko a mujalla za a iya ɗauka a sa a jikin ID card ko a jikin passport ai mai ɗaukan hoto da mai zanawa suna da bambanci mai zanawa shine dan wuta amma mai ɗauka ai ba zanawa ya ba kai ɗin da kake jikin hoton kai ne a jiki kuma an gane bambanci tsakanin mai kwaikwayon Allah da mai ɗaukan hoto shi mai ɗaukan hoto kai ya zo ya ɗauka ba wani ya zana ba in an kalli hoton an kalle ka kai ne ba zana ka akai ba shi kuma wannan halitta Allah ya ajiye yake kallanta yake zanawa shi yasa Sheikh Usaimin wani babban malami a Saudiya ya rasu Allah ya masa rahama Ya ce akwai bambanci tsakanin mai zanawa da mai ɗauka wannan mai zanawa kwaikwayon na Allah yake shi ko mai ɗauka na Allah ya ɗauka ba wani ya zana daban ba liƙawa a ɗaki muka ce shi ne babu wannan ta ce idan mace tana mafarkin wani namiji yana saduwa da ita shi ma alama ce ta aljanu kuma duk sanda ta samu ciki sai ya zube jini ya ta zuba aljani ne Allah raba ki da shi sai ki ci gaba da yin addu'o'in da muka faɗa jama'a assalamu alaikum gama da shaida ɗin da aka ce idan akwai wani abubuwan da ba a sami sauƙi ba na ji ka ce a yi ruƙa idan aka ce to dama mun faɗa cewa matsin shaiɗan abin da yake kawo shi mun yi bayaninsu sannan mun yi bayanin abin da za a tsare kai mun faɗi kuma nau'in matsin akwai kulli matsin kulli akwai massun juz'i akwai massun da'im akwai massun ta'if wanda yake zuwa yake tafiya to babban abin da zai kawo maka tsari daga aljanu na farko ka inganta aqidarka kaka yadda da canfi ki yadda da bori ki yadda da tsafi ki yadda da surkulle ki inganta aqida ki karanta kitabut tauhid da usulul salasa ki samu aqida mai kyau na biyu ki inganta sallaki da alwalaki rashin iya alwala da rashin iya addini yana kawo aljanu ki iya wanka na al'ada da na janaba ki iya sallah wannan wajibi ne ai rashin sa mata a makaranta da rashin basu ilimi yana jawo dalilin da ya sa shaidanu suke damu ko ya shiga duhu sai ya firgita ki kina tsorata sai ya shiga jikinki dama mun faɗi cewa shaidanu suna shiga jikin mutum ta hanya uku ko kana cikin janaba su shiga jikinka ko jinin al'ada tunda sun san baki a sallah baki da tsarki tanan suke shiga shi yasa ko mace tana jinin al'ada to ta dinga karatun qur'ani na biyu cikin duhu zama a duhu in ba kwanciya zaki ba kake dinga kashe fitila kina zama a duhu da an dauke wuta kunna fitila sai za a kwanta a kashe zama a cikin duhu yana kawo sai wani shaɗan ya zo da wata sifa yana firgita ki da kin tsorata sai ya shiga ki hanya ta uku hanyar sihiri idan ba kya yin azkar din da aka faɗa wani zai iya miki sihiri ko wata sai a ɗauko wannan shedanin ya zo da abin da zai sa miki a jikinki kuma wucewa ta kan juji da kan shara da shiga ban daki ba ambaton Allah da sauransu duk yana kawo hanyoyin shiga shedan ta ce malam duk ranar da mai gidana ya dawo in dai zan zauna kusa da shi sai na ga al'ada mai yawan gaske kuma yana tashi sai ya ɗauke kin ga shaidan yana damun ki ke da mai gidanki gaba ɗaya kuna buƙatan waɗannan zikirorin ke da mai gidan naki gaba ɗaya kuna buƙatan wannan